بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ صلاة من سوق الحكام نال أبو بكر العاصمي yau insha Allah za mu yi darasi na ta kuma za mu tashi fasin fi khitabi da tsubati wa ma ya da kuɗi. kwakwalin da ke bayani dangane da wato ko mu ce wasiƙa da alkali zai aika wani alkali ko kuma wani bayani da zai masa na wani hukunci ce yi wa ma ya ku bihi da abin da yake rafiya da shi wannan ake nufi da khitabul quba shine alƙalin wani gari mai hukunci sai ya rubuta a rubuce ya aikawa alƙalin wani garin ya zartar da wannan hukuncin saboda a can wanda za a wa hukuncin yake ko kuma abin da ake rikici a kan fiki wani ana ce masa kitabul quba da kai hukuncin anan tare da dalilai da hujjoji da shaidu amma kuma a nan ne za a zarta da hukuncin ba a wani gari ne daban ko a can gari ma akwai alƙali sau da ka ce ka rubuta a rubuta ka tura wani alƙalin ka ce masa ga abun da karantar saboda ga abin da ka yi hukunci a kansa za ka yi zarta da wannan hukuncin a kansa ko kuma ya gaya mana mu shafa kan baki da baki su je wasu wancan alƙali ko alƙali ne je ya je wurin to wani ana ce masa kitabul quwa saboda ba da shi duk abin da kai hukunci a kansa ka zartar da shi a garin da a garin da kake alƙalin da zai yi wa a wani garin da man sa a zartar da shi wancan wani shi fi kan zartar da shi amma dai za ka rubuta ka yi bayani ga irin hukuncin da kai da gidanka da hujjojinka shaidun da aka samu da cewa adalai ne ko ba ba adalai ba ne ya dalilin da kai wannan hukuncin duk a zaka maka bayani hisbu man hisabu li rusumi in tib hasmun halar al wa illa lam yaji wal amalu a yawma ala qabuli ma qatabahu qabin bi mithli ilam وليس يغنيك البقاء من تستفيد عن الخطاب والمزيد قد كفى وإنما الخطاب مثل حينما إذ مؤلما به اقتفى ومؤلما yace kummal hitabu annan bayanin alƙalilin rusumi don wato rusumi ga takaddu wanda ya rubuta idza zuri in an nema hukumun wajibi ne alƙali kan alƙali wa illa lam yaji wa illa in a nema je wajaba ba wato idan alƙali ya yi hukunci sai kuma za a zartar da hukuncin a wani garin daban to shi wanda za a tura shi wajen wancan alƙalin shi wanda ya kawo kara kuma za a ba wa hatsi sai ce to ya kamata ka bani takarda a rubuce wanda zan kai wa wancan alƙali idan na je na kai masa ya san cewa daga wurinka nake sai zartar da wannan hukunci sosan shi wanda ya kawo karan ko wanda aka kawo haƙƙin ya nemi wajibi ne alƙali ya yi haƙƙi ne sannan idan bai nema ba ba wajibi ba ne in alƙalin ya aika masa kawai cewa ga gashi na yi hukunci ba da ka za ka barkar da shi to shi kenan sai ya je ya barkar da wannan hukuncin ba sai an rubuta masa takarda ba wannan duka a zamanin jani a yanzu kuɗi da ce da takarda ake kamar Almasi ya ce idan alkali ya yi hukunci sai aka nemi a rubuta wurin da ya hukunci da shi tare da dukkan hujjoji da dalilai da shaidu da abin da ya sa ya zarta da hukuncin don ya zama hujja ga wanda aka yi wa aka hukuncin a kansa wanda za ka biya a kansa don nan gaba kada ya fito rikici wajibi ne alƙalin ya yi haka ne don an nema dole amma in ba nema ba magana ta baki ma ta isar shi zawon tsarkani ya biya masa musamman yanzu a zamanin yana ya biya masa ko ya tura masa wani ya fuka masa amma dai da za a da takardar a aika wa tsarkanin da shi fi to irin tsarin alƙalanci ne yanzu ai ba shi wanda ma ba ba hakkin ba ba takardun ba alƙali zai ba ma tinjansa ne ko ni daban ya kai wa wancan alƙalin a tabbatar cewa daga ofis ɗinsa suke shi wancan za a tura shi ne kawai a zartar da hukuncin a zartar da hukuncin a can mala yace wal amalu yawma ala qabuli ma fa'alahu qabin bi mithli ilma ilma wal amalu ma aikin da ake yau kuma mun da ake aiki da shi yau a kotuna in ji malam ala qabuli ma fa'alahu qabin bi ka karban da alƙali ya aika wa wani alƙali na bayanin hukuncin da ya yi to bi misli ya zama ana amfani da ilam wato a farkon zabu ya saka da za ta yi idan sai a yi bayani ta ka kaza da kaza da kaza ta yi ba. wato ka ta ce iktashi ba ka isu da kaza ba ko kawai a fara bayani ba sai an ce aiki ka za a zo wasu malamai idan za ka rubuta littafi ko su rubuta a idan mu ko ka kalla ka kai sani Allah ya dace da kai ka ba to a zamanin shi malam ko kwanin na tara kenan domin ya rayu a cikin karni na tara ne bayan shekara ɗari takwas da hijira domin ya rasu a shekara ta ɗari takwas da ashirin da da da da da karni na da zuwa karni na da idan alkali zai rubuta yin wannan takardar ya tura wani alkali cewa zai yi idan kai sani ba zai ce masa ya tafi ko wani lafazin daban ba so wannan suka ce ilan ya kunshi abubuwa guda uku farko yana nuna akwai wanda ya sanar shi ne alkali sannan akwai wanda ake kira kuma akwai labarin da da ake ba shi shi ne al'ilan wato sanar da abin da ba su ya faru sai ce وليس يؤذيك بقراب تكتفى عن الكتاب والمزيد تكتفى وليس يغنيك بقراب وجود على الآلي تكتفى وتكتفي اكتفى من اختفى يائس ko اختفى يائس baya wadatarwa an yi kitabi daga magana ko daga bayanin alƙali wasu ta kashe fiye idan suka yi bayanin kaza da kaza da ka ko ikhtafa sabi su wani ya isu da kaza da kaza kai ma isu da shi a kuma ka bayanin gaci gaci bayan da ka hukuncin tare da shi idan ya zai duba ya tabbatar da cewa lallai hukuncin ya ke ne kuka ba baya bukatan sai ka tsara masa wani bayani in ko ya su cewa ba daidai ba ne abu zai zartar da hukuncin abin nan bayani da ka tura masa ba amma sai ce wani mazidu kari ka kafa ya isu wato kai karin bayani bayan a ilam din ko kuma kace wannan duka yare ne irin na irin na alƙalai kamar irin yaren lauyoyi ko yaren wato abin nan eh, likitoci sai eh, haka ba baka takardar sai ka kasa gane mai suke mai suke nufi ko mai likita yake nufi amma likitoci yan uwansa suna dubawa su sosai don haka alƙalai su ma suna da nasu su magana daban wanda ana miƙa alƙali shi ya san me ake nufi sai wa inna mal khitabu mithlu ilama iz mu'laman bihi qada wa mu'lima wa inna mal khitabu bayanin alqali mithlu ilama wa ilama ne za ce ilama kai sani kaza kaza kaza ake budewa su ya kamata a dinga budewa da wannan musamman wancan zamani iz mu'laman bihi wanda ake sanar da shi ba ko ba da ne yake nema iz ulama don wanda ake sanar wanda ke kaba da shi ne shi ne wato mun shiga bukata a sanar da shi abun da ya faru ba a ce masa ya isu da wannan bayanin ba sai ce wa mu'lima kasanan bi bi sanarwan wato shi wancan alƙalin da ya tura wani alƙalin shi ma bayani ne yake yi kuma abin da yake neman kenan sai ce wa in yamun mukhatibun aw qutila rudda khitabuhu siwa ma sujjira ba abin da ya fi mahimmanci bayan an rubuta wannan takarda sai kuma aka tura wa wancan alƙalin da zai iya zartar da hukunci misali gidan da wane ce zaune mun yi hukunci cewa na wane ne ga shaidu ga dalilai ga hujjoji na yin wannan hukuncin da ka wannan kai alƙali na gari ka zaɓin ka ɗauki wannan gidan wajen wani ka ba wa ne ba shi ne kitamin ba to shi kenan in ya tura masa shi ke zartar da wannan Da domin nan an yi hukunci ne an yanke hukuncin ciki kuma wata shi ne shi ne mai zartarwa tunda baya garin da zai ya karbi wannan gidan ya wa mai gidan gidan gidan da yake a nan gida ta kuma ta hukunci suna nan ne su karɓi alƙalin kabuli shi ne zai karɓi wannan gidan su bawa mai hakki hakkinsa to sai mala yace wa in ya mutu muqatibun idan na ka muqatibun ne ka gyara wa in ya mutu muqatibun idan wanda ya aika maganan ya rasu shine alƙalin da ya mutunta kenan aw udda ko aka cire shi aka sauke shi daga alƙalancin rudda khilabuhu amma da wannan takardar da bayani ba za a zartar da wannan hukuncin mu su da riga ya shi alƙalin ya rubuta ya tura kafin ta je wajen wancan alƙalin ko bayan ta je din ma sai wannan alƙalin ya rasu tun kafin shi ke zartar ko kuma ka sauke alƙalin daga ji wanda ya tura alƙalin daga ji shi alƙalin da ya tura masu a alƙalin shi daga ji tsoro da shi za a mai da wannan takardar ba za a zartar da wannan hukuncin ba cewa ma su jira shi abin da alƙalin da aka turo takardar ya rubuta a rubuce kuma ya ke shaidu cewa alƙali wane ya yi hukunci kaza ya ce in zartar da shi gashi nan na rubuta a kwayakina ku zama ku ne shaida ku ne shaidu to in har ya yi haka zai saboda mai saboda tsoron tuhuma yanzu tun da ya rasu idan aka zo aka tada da aka ce ba shi ya rubuta ba ya zai a yankin hukunci kaga ni yana nan zai ce ni na rubuta to kaga za a kasa kuma wani shari'a ne sun haka ne a warkar da shari'an sai a kashe wata sabuwa da za ki wata sabuwa shi wani alƙalin ya yi sabuwa ko kuma an cire alƙalin tun an cire shi a yanzu ko ya yi wata hukuncin da ya yi ba hukunci wani ne su ne ba za a zartar da shi ba tun da an cire shi sun ya tura takarda kafin a zartar da shi sannan ma ba za a zartar da wani hukunci ba sun yanzu duk maganar da zai yi zai yi ne a matsayinsa na daidai da sauran mutane ba a matsayinsa da alƙali ba kuma kuma maganarsa ba shi da ƙarfi ba da ƙarfi to amma siwa ma sujjiya sai abin da aka rubuta don a riga an rubuta shi wancan alƙalin har ya rubuta a kayayyakin kuma ka takardansa ya rubuta har an taɓa shaidu alƙalin wane ne ya turo kuma ga shi nan mun rubuta mun shiga namun tattar da hukuncin wannan kan ya halitta a tattar da wannan hukuncin ko da ko shi alƙalin ya rasu wanda ya ciro kaddan ko kuma wanda an cire shi daga musulunci dukkanin abin da ya ake yin wannan saboda tsoron kar a canza wani abu ko kuma shi wanda aka zartarwa hukuncin Allah ka fi haƙi a hannunsa shi ai alƙalin ma ya rasu shi ke yadda da wannan ba alƙalin alƙalin ba shi ne wannan hukuncin ko kuma an cire shi ci ba yanzu shi ba alƙali ba ne amma idan an rubuta an kafa shaidu shi kenan magana ta ƙare to idan ko ba a rubuta ba ba yanzu shi alƙali zai sake duba shari'a ne da kansa jikar da sabuwar shari'a an tura masa takaddan takaddan da hukuncin an riga an yanke amma alƙalin ya rasu ko an cire shi sannan kuma shi bai rubuta ba sannan sai ce ku dawo da take muku sabuwar shari'a shi da kansa sai shari'an da ta shiga wancan wanda alƙalin ya yi ko kuma ta ba sai nemo shaidu da hujjoji da kuma yanzu shari'a ta zama kuma sabuwa domin tsoron abin da zai biyu sai ce ku a tama ƙabu da babu mamma ba wa mu da mun yi lufu kowa lilka ba Ku a tama ƙabu da babu mamma ba shashin waɗanda suka shuɗe wa a tama ƙabu da wato ya dogara da kanka ya ba a kanka don wasu daga cikin malamai sun ce ko ya rasu in dai shi ya rubuta takardar da a hannunsa za a karba ko kuma an cire shi kuma an tabbatar lokacin da yana alƙalin ne ya rubuto takardar kuma ka sayin jinsa ya sa hannu za a ne za a karba za a karbi wato ainihin wannan hukuncin za a tsarkar da shi domin ya yi hukunci ne kafin ya rasu ko kuma kafin a cire shi wasu suka ce wannan shi ne alqaulul muhammad wato zancen da za a dokar da shi a mazhabin malikiya wata yake wa mu'damun shi kuma wancan alkalin da aka tura wa takarda cewa ya sarkar da wannan hukuncin to ko ya mutu ko an cire shi ba matsala ba ne ya haƙuhu waye ka ba wanda ya ji alƙalancin bayansa zai niyi shi shi sai zartar da hukunci. wannan baitin wannan baitin ma'anansa daban sai rabin kuma ma'anan da wa a kan badal kabula babu man maka wannan cikin wata magana ne an ce ba za a karbi magana alƙalin ko bayanansa ba za a zartar da hukuncin da ba in je kafin wato a zartar din ya su ko an cire shi daga alƙalanci sai in an rubuta in ba a rubuta da kafa shaidu a kan ba za a yi ba amma sai aka ce wa da majal kabula ba ma wasu daga cikin malamai da suka shuɗe kuma sun ce kai ya kamata a karɓa in dai ta takardar tsari sun daga sa hannunsa komai da komai ai an san cewa shi ne ya turo ta kuma lokacin da ya hukunci yana raye ko kuma a lokacin yana alfahari don cire shi a kai wannan magana ta tare sai ya ce wa mu'damun to shi ko wancan alkalin da aka tura wa takarda cewa ya zartar da wannan hukunci ya karbi haƙƙin ya ba wa mai tare da bayanin dalilin da ya sa aka yi wannan hukuncin to shi kuma in ya mutu ba kuma ka cire shi daga alƙalancin shi ma za a fasa ba kan hukuncin ko ba za a fasa ba shi ne ce ba za a fasa ba yaya za a yi ya kuma huhu ware kawa wanda ya binci alƙalancin sabon alƙalin kenan ba zai mai gudunsa shi kenan ba ne iskari dama ai kotu ka tura wa kawai duk wanda yake kotun ma shi kenan ko da ba da sunan sa aka rubuta ba ai kotu ka tura to za ka kula da sunan wancan alƙalin da ya rasu ko an ce shi alƙalin da ya biyo bayan sa ya mai gurbin sa sai wannan hukuncin babu shi da wanda hukuncin yana raye ko yana nan a matsayin wato alƙali ko yana nan a matsayin a matsayin alƙalin sa ku fahimta ya kuku wajil kaba wajil kaba shi ne wanda wato ya jikinci wannan wannan alƙalanci ko za ka tsaye ne shi rasuwansa ko cire shi ba zai zama ba ba zama matsala ba ba zai zama amfani damuwa mutum da wancan na asali yana nan shi wannan duk abin da aka turo zai yi hukunci da shi to wannan ne ya sa wasu sun za su tura takardar ofis ba a sa suna wanda galibi a yanzu aikin da ake yi ko ne babban ofis ne ko wata kotu ko menene ba a sa sunan wato directory sai ka ce kawai idan man ya gumu al'amur zuwa ga wanda yake rike da wannan al'amari sai ka rubuta ko ka director ko ba ka sa sunan sa ba da jet din ko komai sai ka tura masa takarda to ko an cire shi wani wani yazo zai yi aiki da wannan takardan to sa sunan kuma zai dan nuna kaman wancan din ne ake son yayi misali Ibrahim sunan wancan wannan kuma Musa ko kai Ibrahim ta tura takardar ba Musa ba an tura zuwa ga director din na wannan department din shikenan wani tare ka tura wa kuma kowa da wanda ya tafi da wanda ya zoce da suna kowa suna su ko matsayin ka tare ta wani, to za ka zai yi maka wannan aiki ba yanzu ma ya kamata a ce alƙalin kotu kaza ba sai an rubuta suna ba saboda duk wanda ya zo ko da kafin a yi ta din shi an ɗauke shi ko ya rasu duk wanda zo sai aiki da wannan takarda shi ma alƙalin wannan kotu ne sai ce wal haqqu al adlu ala خطابه لا بد من إنبائه والحكم العدل الكالي عدل على قبائه متوافق شوق كان ديكي خطابه بيان سديكي تورا وني الكالي لا بد من إنبائه باب مطاقي عن ذلك الدش وتشون عدل يوقن شعوني بريه ke tura wani alƙali bayanin hukuncin da ya yi da ya zartar da wannan hukuncin a ta aka haƙƙi a ba mai haƙƙi to dole a karɓi haƙƙin a ba mai haƙƙi ba za a canja hukuncin ba kasancewar sa adali domin shi adali ne shi adali ne ba za a canja wato ainihin hukuncin ba to da haka alhakan ma nan alƙazi a cikin suna alƙazi har guda uku kenan alƙazi alhakin alhakan duk ma'anan sa ne to shi yasa shi adali in yayi to kuma dole ne a a zartar da hukuncinsa domin ba za a niyar ba saboda shi ajali ne domin da kake da daren ma adali ne ta shi ma ajali ne kuma ya riga ya hukunci ko idan ma kana da sabani da shi to hukumar qadiyar hukunci, da tsari yana ɗauke sabani yanzu malamai za su iya sabani a wajen su wanne ya ce kaza ne wanne ya ce kaza wanne ya ce wani ne mai haka wanne ya ce wani ne a sa idan aka kai wa alƙali alƙali ya yi hukunci to kuma tsakani ya kare to dama kuma ka zo ka sake wata magana domin ishtihadi ya shige shi ya riga ya zartar da abin da yake ganin yake ganin shi sai yake وفي الأداء عند قاض حلة غير محل حكمه الخلق فيه وفي الأداء أو جين القالنتي عند قاض أو جين القالي كو جين شريعة inda ƙafin wajen alƙali hallaje ta ƙafin hairi mahallin hukumi ba a muhallin alƙalancinsa ba alƙulfin kufi an jibi su a yi a kan wato alƙali ne na kan sai suna yola shi ke nan kuma ta kashe ka kai maka tsara wani ya mini kaza ya yi kaza ko ya rike mini kaza ko ina bin kaza to shin wannan alƙalin yana da dama ya yi aiki da wannan ya saurari waɗannan hujjojin ya saurari ƙaranka sannan kuma ya saurari shaidun? har ya tabbatar da shaidun adalai ne ko ba adalai ba yana da wannan daman ko kuma bayi da wannan daman sai ya koma kano da yake hukunci wasu kace yana da wannan daman wasu kace a bayi da daman ma sauraron ƙara sai a inda yake hukunci kuma wannan kaga ba zartarwa bane kenan ya zartar da hukunci a wani gari inda ba muhallin alƙalancinsa ba wannan ba za a yi da shi ba misali alƙalin ta kano ya zo jihar adama ya ce zai hukunci to wai na kashi a kan adama ba ne na kashi to da haka shi a can ne yake alƙali amma a nan kuma ba alƙali ba ne ya zo ziyara ne Ko da haka bi zartar da hukunci ba? to amma sabanin da ake shi ne zai za iya sauraron dalilinsa da hujjojin shi wanda ya kawo karan idan an gama tattarawa sai ta kafa same ni a kano za a iya haka kuma za a iya ba kuma yake za a iya yi karfi hujjojinsa da dalilinsa da tabbatar da adalcin shaidunsa in an je can sai a zartar da hukunci da hakan kuma yake a ba za ma a saurare shi ba kwata-kwata saboda ai baya ya kawo kansa inda yake alƙalin tunda ba inda yake alƙalin ya ce ba da za ma da shi ma saurare shari'a ma kwata-kwata zai saurare ta wani ne zai firin dare saurara ai sauraro ba hukunci ba ne ko ya saurara domin ita idan ya koma kano kuma to su zai tambaya shi nan adalai ne ko ba adalai ba shi da ba san su a kano ba Kuma nan ya tabbatar da kwanne su bai tabbatar da hujja to ba zai zartar da hukuncin ba ne sai ka tabbatar da kai kara a can zai iya tambayar wasu alƙalai ƴan uwansa wani kan adali ne wani adali ne su tabbatar masa da adalcin ko rashin adalci amma hukuncin sai an yi tun su zartar da domin hukuncin su a nan adamawa kuma hukuncin alƙalin da baka tuɗe ne sai mutum yana alƙalanci ce aka tuɗe shi to yi hukunci hukunci zai yi ne zai yi ba haka nan in ka bar jihar da ta nata ta alƙali ko ka ne alƙalin alƙalin wannan jihar sai ka ga wani jihar da masu sunan ka baka alƙali ba a wannan jihar kamar ma a tube wannan alƙalin ne bai hukunci ba kaga sai dai don alƙali ne na federal wannan kuma federal ne ta tura shi inda ta ga dama za ta iya tura shi amma in dai ba haka ba alƙali ne na jihar da zai hukunci a wata jihar daban ba haka na alƙalin wata ƙasa da zai je hukunci a wata a wata kasawa don kaman ma babu ne shi kaman ma an tuɗe shi ne tunda shi ba da ba ne a wannan wuri kamar don sauraron kara sauraron rikici kamar mai sulhu zai iya sauraron dukkanin kofi an ji kan a duba a ga wani irin sulhu ta ya kakari ma zai iya sauraron mai kara kuma ya saurari shaidunsa ya tsaye ciki a kan shaidun ya tabbatar da adalci su, amma sai a tafi can kuma kotunsa sai a je a yi a yi hukunci yanzu kamar yanzu alƙali ko da anan a gari ɗaya yake don ka gida ka same shi ka yi bayanin kana bin wani haƙi kun je tare kun je kaza kaza ya maka hukunci wannan sulhu ya maka yanzu a gida ne ya maka sulhu ne kawai kun ya cika jito to za ka bi an je kotu ne yake tabbata yake tabbata hukunci yana yi ga shaidu ya saurara ga makashi dana rubutawa ga waye wannan sai tabbata alƙalanci amma ya saurare ka kawai a gida wannan in yi ma hukunci sulhu ya muku kawai ya yi muku sulhu ne sun bai da wannan daman to da haka ma zai iya sauraron ku sai ka kuje ku same ni a kotu shi ke nan kuka je ka same shi ko ka buga masa waya ma ni na so su kawo ƙara ka kai ka ka ce saurare ka amma sai ka je kotu za ka je ka shiga da ka shiga da ƙara. Sai ce wa lutsitul qazi alal ma. Wani akwai lafiya ne ومنعه فيه الخطاب المركبة وسوغت تعريف بعض من مضى ومن ومنعه ومنعه الخطاب hana shi yin magana wa wani alƙali ya tura masa wata takarda ta bayani fiye a wannan garin da ba nasa ba almurtaba shi ne abin yarda wato zai zai kama bincike komai ba sai tura wa tsakariya wancan gari ne sai yi wannan hukunci da wannan hukunci ba to an yi haka ya riga ya zata ya riga ya yi hukunci kina gari da wannan ta ba ba masarautar da ba ta ba. ko ba in ce ki alkalanci ba ba ba za a yi da wannan ba tun da ko ba za a yi da yanke hukunci a wani garin ba inda baya alkalanci to haka nan kuma ba dai tura takarda ya ba wani alkali umarni cewa ya sarkar da hukunci ba. don in yi ce wancan alkali ne zartar a yayin ke hukuncin kenan kuma ba za a ba za a yi da wannan ba domin sa a wannan garin kamar tukakken alkali ne kamar tukakken alkali ne tukakken alkali ba dama ya hukunci ba kuma dama ba ce tura wani alkali ya ce ya hukunci akan hujjojinsu shi sai dai wancan alkali ya hukunci akan hujjojinsa yake wasu wata tarifa babu mamma ba shashin wanda suka shuɗe daga malamai wasu wata tarifa ya halatta wasu bayani shi ne tarifi bayanin yadda wato shari'an ciki. sai rubuta masa wane zai ta kawo fara wuri na ta ba ka ga shaidu ka ga komai a matsayin bayani yake mata shi kuma wancan shine mai hukunci sai bincikensa a kan shaidun da shaidu da hujjojin wanda ya kawo fara sai duba da waye mai gaskiya sai hukunci ga wannan kuma ba hukunci ya tura masa ya zartar ba ina masa bayanin yadda wato al'amarin yake ne ina masa bayani yadda al'amarin yake ne saboda haka ba zai iya tura wani takarda kan ya zartar da hukunci sai ce wa ya qabi ala alal mahwi wa ma ashbaha qurrat ma ala ma kalima wa ya al-qabi alkali yana tabbatar da arrasma rubutu alal mahwi a wani abu da ya shafe na takaddansa da zai tura wani alfalin, kuma a shiga abu da abin da ya kama da shafewa kamar tsagewa kuma kamacin wannan zai tabbatar da rubutun alama kalima bisa abin da ya kubuta wato takadda ce a rubuta ta tuntuni su kakanta wata irin ta da in ruwa ya shiga ma zai iya zai iya shafewa haka zai iya canja wa rubutun wani wuri daban a gaba ko a sama ko a ƙasa ke sake rubutun in yi tafuɗe ko a wannan wurin idan wurin ya shafe gaba ɗaya wato zai iya gyara rubutunsa shi alƙali da rubuta takarda ya gyara da kansa ya tura wani alƙali ko ce zama shafewan a shi a hu kuma tsagewa takardan ta tsage ko bera ya cinye takardan irin irin zamanin da ake takardun ka tsera ya zo su ta cinyewa duk abin da ya fita daga takardar na rubutu ko kuma wanda ke zai karantu ba zai iya samun wani wuri a takardar mai kyau sai rubuta ko kuma ya nemi wata takardar ya sake rubuta ko kuma in wani harafi da ya fita ya gyara wannan harafi idan ya gyara wasu bai yi amma idan ya gyara din dole ya sa wata alama da yake nuna cewa gyaran sa ne sai tayin a saman wurin kuma yadda ma'aikatan banki suke don karu rubuta can sai wani gyara ta dole sai ka yi tayin a cikin inda a inda kai wannan gyara ɗin domin a tabbatar da cewa kai ne kai wannan gyaran ba wani ne da kwa cikin ya je ya gyara wani abu ba shi ma alƙalin duk inda ya gyara to zai sani a wannan wajen ko kuma ya yi bayani in bai sanin ba ya yi bayanin cewa shi ne wannan gyaran kamar ya rubuta aidan fi sihhat rabni alahu ina sanar da kai cewa wannan rubutun da ne na saman nan ya inganta ni ne da yi kuma sai a gani da rubutunsa ke bambanta da sauran rubutun rubutun takardar ba sai wannan bayanin ko a kafa ko a sama ko a kwata da wuri shi kina sai ka ji wannan takardar ba za a domin ko ma tun da ne ko ni ɗan aike ne ya gyara ya gyara wani abu ko canja wani abu ba to sai ce wa inda ma wa inda ma تبديله فإنه أمر يدي وما على القاضي جناه لا ولا من حرج إن ابتداء فعلا yace wa inda wa inda ma da hukunci yake zartuwa wato lokacin da ya zartar da hukunci wato sai aka nemi tabdiluhu a rubuta shi shi wanda ya kawo karan ko haƙƙi ya nemi a rubuta wato wannan hukuncin da aka yi din fa innahu amrun yajib al'amari ne da ya wajaba wato a rubuta alƙali ya rubuta masa ya sani cewa ya yi hukunci kaza kaza gidan nan lalle naka ne ba na wane ba ne sai a ajiye takardunsa to wajibi alƙali ya rubuta takardun domin mai domin tsoron abin da zai ya dawo idan bai rubuta takardun ma kila daga ba kuma ya sake tada fitina ya ce ai gidan nan naka ne ya ji haka ai an riga an mana hukunci cewa ba da ka bane ba ka da shaida an ce na ta da ba ka da shi to da ka bada hujjar da za da zai da mana wata dalili ne da za ka kure da awansa a nan gaba to idan ya nema a rubuta to wajibi ne a rubuta sai ce wa ma alal qabi junahum babu laifi ga alkali la babu wala min haraji babu wani kunci in yi ci da amfana in sun farko na yi rubuta ya bawa mai haƙƙin haƙƙinsa ko sai ba wanda wanda ba gaskiya aka rubuta takarda gida na kaza mun yi hukunci cewa mallakin wani ne sai a bashi ya rike tun ma ba neman ba ko fi amma me yake nunawa cewa in bai nema ba wajibi ba ne kenan sai in ya nema ne zai zama zai zama wajibi a bashi takarda amma in bai nema ba wajibi ba ne wannan alƙalin ya ga dama kuma zai iya rubuta bashi kuɗa bai nema ba wannan duka dai a zamanin da ne a yanzu irin yadda rikice rikice yawa to a yi abu da aka saka hukunci kana bukata ba ka takarda daga kotu cewa shaida ne da cewa an yi hukunci akan wannan abu an mallaka maka shi domin tsoron wanda zai da rigima nan gaba Ni ta da rigima ma sai a ce ko ko da na alƙali wani ne alƙali wani ne wannan shari'an kuma ga ga sa hannunka to ma zai ji tsoron kada wato wata rigima nan gaba amma idan ba haka ba zai iya sa wani rikici a nan gaba ne sai wasu wasaga ma su'alihi tasbihu ma lam yuqin li ba'u fi bi kalima wasaga ya halatta wasaga ma'anansa wajaza ya halatta ma su'alihi tare da roƙonsa a yi hakan tasbihu rubuta ma lam yuqin li ba'u ma lan yuqin nizahu abun da jariya da zai afkar da kalima kalma ba fiye a cikinsa wato ya halatta alƙali ya rubuta wa wani cikin yaro roƙa a rubuta masa rubutu na takarda cewa wannan abu mallakin wani ne ko da ko babu jayayya a ciki kun bai gani wato gidanka ne na da kanka ko shagon ka sai ka samu alƙali ka ce Allah kana son rubuta maka takardar zuwa wannan gidan mallakin ka ne da shaidun ka ba komai ko a rubuta maka takardar zuwa wannan shagon mallakin ka ne ko wannan filin mallakin ka ne babu fi idan an yi haka domin tsoron kada nan gaba a yi a yi jariya to wannan kuma yanzu ana yin ko a soyoyi na yi kuma dan an sake kuma suna yi da zuwa dan an a maka takardu na filayen da gidajen ka da shaguna ba ko wani abu wanda yake tabbatar da cewa naka ne daga nan gaba duk wani ya tashi ta da karan hanci ga nuna maka takarda kawai kuma za ka iya amfani da lauyoyin ka ce abu je ofishin wani lauya ya yi rubutu ya komai ga shaidu ga komai an tabbatar ya maka stampin ɗinsa ya ba da kofi sannan ya ajiye kofi kuma ofis dinsa wanda shi ma hujja ne na cewa wannan abu mallakin sa ne ko da wani bai tada wani rikici ba a wannan lokacin ko da nan gaba ko da wani zai tada rikici kai ma kana da takardunka na shaidan cewa ka kuma da wannan wajen ya halatta alƙalai su yi ya halatta kuma lauyoyi su yi ko kuma zai da abin da ya shafi kafa da abin da ya shafi fili ko kuma wato gidaje to wannan a yanzu ana yin haka galibi idan musamman idan fili mai tsada ne ko gida to za ka kamar wanda za a je a maka a maka takarda na nan an sa in tsira kuma za a shiga da daura a ciki a tabbatar da cewa lalle an yi ciniki tsakanin wane da wani. sannan kuma ga shaidu kuma ga shi ya rubuta kan da cewa filin yanzu wurin ba nasa bane ne. a yi sa hannu a yi komai da lauya saboda nan gaban za a kai rikici shi wannan lauyan shi ne zai kare ka kuma da ba ga shaidun ku nan wannan yin su yana da mahimmanci to sai dai kalibi idan gidan kofi duk ba mai tsada wani ba a cika yin haka ne musamman a ƙauyuka a ƙauyuka ba wasu takardu na filaye ko na gidaje ko na na gonaki ba shi wani lokacin idan an zo sai ka ga an zalunce su shekara da shekaru su suke mallake da wurin idan an zo za a yi wani abu kafin to ina takardun ka kafin a biya ka in za ka yi takardun shi kenan sai ba ka da wani rabo da za a biya ka shin takardun yana da muhimmanci saboda abin da zai iya jawo na jayayya saboda kuma kare dukkan wani rikici da zai biyo baya sai ce wasa'ilu ta'jizi mimman qad qada ينزيله في كل شيء بالخبر إلا ادعاء حب أو طلاق أو نسب أو دم أو عتاق ثم ألا بالقول ليس يلتفت لما يقال بعد تعجيز فقط إذ وسائل التعجيز ميروكم gajiyar da abocin husumarsa abocin shari'ansa cewa ba ya gajiya ya kasa kawo hujja a mana hukunci ya nemi wannan gajiyarwar mimman ba daga wanda yake hukunci shine alkali ya ce wane ba ka kawo shaida kawai za ka kawai a yi hukunci cewa wannan abu na kan nawa ne to yundi ku zai zartar masa zai zartar masa bil da hukunci fi kulli shay'in a kowane abu wato su wani rikici da kake da ɗan uwanka a gaban alƙali shi ka ne kana cikin misali sai ce naka ne ko mota ka tana nan sai ce naka ne kuma za ta ga shi ne sai za ga ya za ga bai ta sai ba ko ba shi ya ajalin da ake ba ba wannan mun yi bayanin sa abu bukan ba kuma ga wata da ya dawo kwana ashirin kwana goma aka dai har aka gajiyar da kai ka tsagawa shi wanda ta kawo kara sai ce to alƙali ya kamata ka gajiyar da shi ka yi hukunci tun da ya kasa kawo hujja ka yi hukunci cewa wannan abu na wani shi nan sai a ce ran a yi a yi masa hukunci cewa wannan abun da zai naka ne muna ma a hannun sa yake to wanda ya nemi irin wannan bayan duka ajalin da ake bawa wanda ya da'awan abin ya kare ne ya kawo hujjocinsa kuma bai kawo hujjan ba sai ya nemi a taka wancan birki a kashe a ƙari shari'an kawai a bar masa kayansa to yana da haƙƙi kan wannan kuma a cikin kowane abu alƙalin aka nemi alƙalin ya haka su yi idan sa da hukuncin sai ke jefa sannan daga baya kuma idan ya je kawo shaidu ya ce wannan abu nasa ne ba za a saurari shaidun ba domin an riga an yi ne an yi hukunci an yi an ba lokaci an ba lokaci ya gaji ya kawo hujjar ba ba riga an zaka da hukunci daga ba fa zo da hujjan ba ka saurare ba shine ma'anan faki sai nan thumma ala dal qawli ana bi ta wannan magana laysa yultafat wa za a waiwaya ba lima yuqalu ka abin da za a ba da ta'ajizin bayan gajiyarwa kamar da ya tabbata zama a saurare shi ba kwata-kwata وسيد إلا ادعاء عرف أو طلاق أو نسب ya kamata wannan إشافي yana تمتون بإينا كرشيني بين فتاوى to in ka mutum ya kasa kawo hujja da shaidu kuma aka zartar masa da hukunci sannan daga baya kuma ya nemi a ɗaga a karki shaidun sai dai kawo wasu shaidu ya nemi a karki shaidun a warware wancan hukuncin don kaga an ya karki dai ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ɗin nan shi ne illar da a hukunci sai dai da'awan hukunci shi ne wakafi au lafi ko da'awan saki a wannan sakin ko da a wani dangantaka dan wane ne ko jikon wane ko jibin ko da a wani jini cewa da bukan wane ya min akwa a bisa jini dan uwansa da zuwa ko a taki ko kuma inci wane ya in ni wannan idan an gajiyar da mutum a cikin abubuwa guda biyar din nan to daga bayan ya kawo shaidu za a karɓi shaidan su kuma ya aiki a bisa shaidun da ya kawo wasu nan bayan ja na farko hubusi hubusi shi ne wakafi kamar wani gida ne wani bawan Allah ya bada shi fi miski ne su zauna ko talibin ilimi su zauna ko kuma a bai da shi makaranta gidan shi nan sai rasu sai da ya rasu wanda gidan yake hannunsu suka ce hukusi da gidan nan ya da shi wakafi ne fi shabiri da gidan shi da gado a an kuma suka ce a bai bayar ba dole ba a kashi a cikin gado wanda suke da a wasu kuce hukumin nan ne sai ake ce ku je ku kawo shaidu nan suka je suka nemi shaida suka rasa ina shi shaidun su mutu kuma su lokaci su ji ba su samu ba a sake tsara musu ba su samu ba shike nan wani nan kuka dan daga kuka to gaskiya ba alhali ya kasa kawo shaida da ka ya kamata a gajiyar da shi a mana hukunci a bayan gidanmu don gidan babanmu ne sai alhali hukunci cewa gidan na babban su ne kawai su wancan aka ta kawo shi su canza gaba sai sai samo shaidu guda biyu a dalai cewa lalle wannan gidan an ba da shi wakaci ne fi sabi da babban su ya bara don a san biki ne su zauna ko ɗalibin ilimi ko kudin hayan a dinga ba biki ne ko ai karatu a gidan to wannan idan ya kawo wannan shaidun za a saurare su in sun tabbata adalai za a wurware wancan hukuncin sai a tabbatar da cewa gidan hubusi ne wakafi ne kuma a ci gaba da amfani da shi cikin bila a karɓo shi daga wajen wayannan magadan me yasa saboda ai hubusi abubuwa ne na amfani na jama'a gaba daya ba kai ne kake da'awan abu ba kana da'awan abu ne wanda yake na jama'a saboda haka amfani al'umma ne kuma sannan shi wancan da ya bayar fi sabilillahi ai sai dinga samun ladan ne har a daina amfani da wannan hukuncin ko bayan ya rasu shi ne aka karɓa aka ba ƴaƴansa kuma alhalin a kuka ai an yanke masa wannan ladan sai ba masa ba masa adalci ba shi ka ko ba an yanke hukunci ana warware wannan hukunci kuma ko ba sun yi kazo za a warware a karɓi wannan gidan zai fita daga gado kun ji guda ɗaya sannan na biyu shine yadda ya auka lakin ko ko kuma saki mace sai ta kawo ƙara a kotu mijinta ya sake ta sai ka kawo shaidu ta zagaya ta zagaya ba mijin ya ce yi bai kashe ta ba ya yi inkari sai a ce ki je ki kawo shaidu ta ya ta zagaya ba ta kawo shaidu ba shi nan sai ba ta kwanaki ba ta kawo ba a kara mata ba ta kawo ba a kara mata wata je kan mijin nan yake to alƙali ya kamata ba a saka mata birkin a gaskiyar da ita kawai ko da ka ba ta da hujja Ni tana na a matsayin mata alƙali sai hukunci yanzu ke mata ka shi koma da gidansa koma gidansa Yau ba yadda za a yi mace ta ce mijinta ya sake ta kuma ba ta da yi dusar na a ƙarfi da wannan sika haka ne za ta iya sakantar da kenan kuma ko da ta kawo shaida guda ɗaya adali alƙali bai zai zartar da wannan hukuncin ba zai ce miji mata ta haka da rantsuwa ba ba ta ce mariya ba ba ba ba ne na kuɗi ba ina ji mun yi wannan wannan bayanin a tambaya za a ce dole alƙalin bayan da ya zai ce ta je ta da da zama da mijinta amma kamar yadda muka faɗa wanda shi tufa tukan su kama na can gaba in tun da kawo da adali guda ɗaya a kusa man kamar da gaskiya an an je sai a ce ta daina ado kuma ka taɓa ta ka shi kanta har zuwa zai ji haushinta da ya ji haushinta ya sake ta وقيل للزوجة إذ يزين أنه نفسها ولا تزين إنه أن بشي ده الله aka ba shi matar da za shi dauki ana shi kanki ki dinga masa kwana-kwana sannan karki dinga ado ko sai shi ne suke aka da ta yin kuma kai karfin ta wani ce ya dole ta bashi ta bashi kanta saboda alƙasa ya riga kuma ita ba ta da hujja da ba wannan hukunci sannan za a ce mata za ta kawo shaidun ko guda dubu ne ko za a zartar da wannan sakin ba da sabbin shaidu mata kama ce a gidan biki ne wasu mata sun kai tsaye ya saki matan zanen matan duk sun kuma da shaidan ya sake ta kuma ce ga sake ta ba to babu dama a zartar da wannan sakin saboda mata ba ta yi shaida a kan saki sai dai a harkar kuɗi ko su ce ke komawa dukiya mun fahimci wannan to shi ke nan sai aka ce ka koma cikin mijinta sai aka je malam daga baya sai ta je ta kawo shaidu a sai shaidun ta rasa inda suke ne ta ki neman su ba ta san inda suke ba domin ta kawo shaidu a adilai guda biyu ta karci wannan shaidun a mata hukunci a yi hukuncin cewa cikan nan ya zartu dole a rika shi da mata idan saki na uku ne kaga sun rabu kenan in ma ba na uku bane alkali ya raba aure sai dai yanzu da ya danta da sabon sadaki wajen da sauki koma a gidansa sun da alkali ne ya raba aure da haka a nan za a karɓi shaidanta duk da bayan ta ta kasakawa har an yi hukunci saboda abin da ya shafi aure ne abin da ya shafi farji ne a ka'ida da musulunci ya wuce a tufin furuji ma na yi tafi fidariya su abin da ya shafi farji ana kafa kafa da shi fiye da yadda ake kafa kafa da wani abu saboda asalin ka je ka kasu da mace haramun ne zina ne shi akwai hujjan tabbas wanda ba ta kasewa matan ka ne kafin ka kasu da ita saboda bari a yi ta kusa da wannan abun ba in ka kawo hujja daga baya ba za a bar su kuma ga adalai shaidu sai su ci gaba da wannan zaman ba wanda kila ma bi ɗaya da za su kawo su su ce ɗayan shaidu ne kawai sai zama zaman da za a yi ba kuma ne na albarkawa ba to shi kare ba auren da suka bi shaidun da ta kawo su gaba biyu kenan ko na uku shi ne nasab ibiya'ul nasab wato da'awancin da'awan dangantaka mutum ne ya rasu ga ‘ya'yansa wanda aka sani shi can wani sai ya kullo ya ce shi mai kansa ne yana neman sado ne kenan ko sai ce ai ɗansa ne shi nan gida ya ke, ita ma yana ɗan tirani a wasu garuruwa yana yawon duniya ya auri mace take a can yaro wata mata ta haihu kuma ke dawo bai gaya wa sauran su cewa ya haifi ya haifu da wannan matan ba amma sun sani akwai sa a can da ka sani shi kenan shi wannan mutumin sai da wani dan wannan wanda ya rasu ne sai su da fashe din shi zuwa dale guda biyu ya zagaya zagaya bai samu aka kara masa lokaci ya zagaya zagaya aka kara masa aka kara masa kwana wasu su kawo shaidawa sai su wayan nan magadan kenan 'ya'yan wannan mutum su ce to ba sarkali ya kamata a gaje da shi kawai ba kuma mu bane shi kenan sai a gaje da shi a yi hukuncin cewa ba ɗan baban su ne tun da ya tafi kawo hujja ko da ka zai shiga cikin dajin baban su ba to an yi wannan hukuncin shi nan can daga baya kun ya kawo shaidu zuwa dare guda biyu sai da biyu ma. lallai wannan mu muka ce ɗaurin auren ma uwarsa da babansa kuma tabbatansa ne mun san cikin da haihuwan tabbatu ya gaya mana an haifa masa yaro ga sunansa shi ke nan su kawo dalilansu cewa lalle kan lalle ne a wannan lokacin kuma za a warware wancan hukuncin sai a zo a a yi hukunci abin da a sake wani hukunci a yi hukuncin cewa wannan dan ko wannan mutumin ana son ce yaro don ba lalle zama yaro ba wannan mutumin dan wane ne abu za ka ce na ya shiga cikin zuriyansa ya shiga kuma wasu ainihin kwayo to kaga ba don yi ba don yi ne wannan bane ba za a yi ba amma me yasa za a yi da saboda akwai abubuwa da yawa da za su ne za su faru na ƙarna idan ba a yi da wannan ba farko abin da ya shafi gado in yana da haƙƙi so in ta yin sun ci sun ci haramun sun ci haƙƙin sa sannan na biyu idan yana da ƙanni ai ƙanni kan muharraman su ne ba dama ya aure su yana da gugguni muharramansa ne ya abin nan, da sauran yan kuma wanda suke muharramai in ka ce ba dan bane zai iya auren kan wata gina. kaga nan a tabbata na a ciki an koma kuma hankalin abin da ya shafi kan aure ko fai to nan sa sake karban wannan shaidan a wawaye hukuncin a sake shi na hudu shine an gami ko dini shi kuma abin da ya shafi dini mutum ne ya kashe wani da gangan da aka zo gaban alkali aka samu shaidu a dalai cewa da gangan ya kashe zai shi nan sai a masa hukunci na kisasi cewa shi ma kashe shi za a yi tun da shi kai da gangan sai ce a'a wani ba ya ce ya ko kuma cikin da nan ya ce ya min akuwa ya ya ce ne har in kwa mutum ce ya yafe to babu dama a kashe shi sai dai a dawo jiya sai a ba da jiya ko da su ɗari ne mutum da ya ce ya yafe shi kenan sai wane ya yafe miki ko babansa ko mijinta ko matarsa ko ɗansa ko waye cikin dai wa'inda za su yi gadon cikin ƙudiya ƙunturi so ne ce ya yafe sai ce wane ya ce ya yafe shi kuma wancan sai ce ni ban yafe ba don yana rashi nan ko kuma kafin ya mutu ya yafe sai ya mutu kuma kan azartar da hukunci nan kuma baya nan su sauran sai suka ce ba su yi bai yafe ba ko kuma hajji shi na raye ce bai yafe ba ta ce to shi kenan je ta kawo jin cewa an yafe maka an yafe maka kitaki cewa jiya za ka biya ko ya yafe maka gaba daya sai ka kawo shaida shi ya zaga ya zaga ya kawo shaida ba a kara masa kwanaki bai samu ba kara masa kwanaki har yanzu bai kawo ba wayannan su auliya kuta ne in kuma wanda ya kashe sai su to in ka ji wannan yana fata mana lokaci ne kawai bai da shaida a zartar maka da hukunci cikin sai a yanke hukunci cewa za a kashe shi hukuncin da hukuncin kisa ne tunda ya kasa kawo shaidan a masa aguwa su kuma sun ce suna neman jinin dan uwansu shi kenan sai a ji a ɗaure shi kila a ce bayan sarki ce ba a kashe shi sai wani ya sa hannu ko gwamna ya sa hannu ko shugaban kasa ya sa hannu ko wane ne bayan ɗin yana da shugaban kasa har yanzu bai sa hannu ba shi kenan kafin ya sa hannu sai ke samo shaidu adalai guda biyu sai kawo alƙali ya ce to ga adalai wa'annan suna nan yake yaya ce ni sai a yi bincike kuma a samu adalai ne shi nan, yanzu za a karbi shaidan su a wurin wankan hukuncin na kisan kai wato na kaje shi da za a yi na kisasi sai a dawo zuwa biya amma fa in ya zama na kafin a kai da jiko na yi kan kake shiga ga ba za a dawo da yarensa ba kenan to amma kafin a kashe shi har ga yanke hukuncin sai kawo shekin. shi ke nan ta ce yanzu kan babu maganar cikin domin ya riga ya samu shaidan cewa an masa abuwa to shi kuma wannan saboda ne abin da ya zuwa jini wanda ya sabi zuwa jini ana ne ana kafa kafa da kowane ma yi kuma duk yawan kiyama za yi kowa bai nan na ta yawan kiyama ta fitima farko abin da za a yi hukunci a cikinsa a tsakanin mutane a kamun ya shafi jini kar a je a kashe wani wanda musulunci bai kashe shi ba Maka in wani ya masa afuwa shari'a ba ta kashe shi ba to ka je ka kashe shi ka haka saboda duk da jini abu ne mai hadari da zahadu duniya a wani inda zahimin kafirajin musulmi nasu na asuma gara duniyan nan ce sai a kanka a kashe rin da musulunci yake kar a kashe sannan ga shi kaso wani kudu da bishirwa ko shakka ka samu ba a zartar da irin wannan irin wannan hukunci saboda haka shi ma ba dai ne ba ba dai Kuma ba za a kashe shi ba sai a kowane hukuncin sai a ci su biya jiya wani biyar shi ne au a ko kuma inci ko kuma inci wato shi ne bawa ne ya kai gaban a yi dai ya yi da'awan cewa mai gidansa ya yanta shi ka je suna alƙali sai mai gidan ya ce sun shi bai yanta shi ba aka abin da za a ce shi ne kawai ya ce kawo shaidu ya je ya nema nema bai samu ba ya nema shi bai samu shaidun su ba ko da akwai su in bai samu ba shi ke nan mutum san akwai ba kari bai sa akwai ba aka kara masa kwanaki ya da aka kara ya dawo shi nan da ya je da ya ci dawowa sai wannan shugaban sami ke ce alƙali ya kamata ya kace da shi yana fata mutane lokaci a yi hukunci tun da ya kafa kawo shaida shi kenan sai a yi hukuncin cewa shi din nan yana nan a matsayinsa da bawa na wannan mutumin shugaban sa yanzu ba ne bane da awan da ba shi hukuncin da shi kare ta bayan an zarkar da wannan hukuncin ko sai dai samo shaidu guda biyu suka suka ce tabbas a gaban wane ya ce ya in wani ko gaban shi ke na alƙali ce za ki hukunci rusan ta hukunci ta ce to yanzu ya tabbatar da yankin wannan bawa yankin wannan bawa ya tabbatar da shi don haka yanzu ba bawan kuma ne ka tafi shi tafiyan sa kawai ya samu yankin kansa shi ma za a wurin rubuci me yasa da ai dama yankin ne nema ne sai ta ko da wasa ma kace ka kake bawan bawan ka kawai ya zabu ko da ba kan yi ba da wasa bawan ya zabu da na kuma an samu an samu shidu rasa da hukunci da aka yi da farko bai hana a yin tabawan ba saboda musulunci yana son yin tabayi duk kuwa duka yin tabawa za a yanta dukkan jikin ta gaba ɗaya daga wutar jahannama to ana son a fita su daga wannan kangi na na na fulani kuma ba a wasa cikin lamarin ka. tun da an samu dalili yanzu za a warware wancan hukuncin sai a tabbatar da cewa wato ainihin shi ɗin ta ne yanzu ba bawa ba ne kama hanyar sai tafi. Wai nan guda biyar misalai guda biyar ina su ne wanda ko da an yanke hukunci kafin ka kawo shaidu da ba idan ka kawo shaidu za a saurare ka kuma za a canza hukunci in ne shaidun adalai ne sai dai in rukun shaidu ka kawo da kowa za a rusa su ne ba za a canza hukunci ba amma sauran shari'o'i hukunce hukunce a kan abin wani dukiya ka kawo shaida ka kasa kake da yanke hukunci ba ka ji daga jama'a idan ka kawo ma ba za a saurare ka ba ko makamancin irin waɗannan abubuwa ne dukkanin wa'incan da bayan sune ne wa karshen wannan baitin sun ma'ala da da na ta wannan maganin cewa an gajiyar da kai ba za a saurare ka ba zai sayu fat ba za a waiwaya ba lima yuqalu da abin da wani zai zai faɗa cewa yana da shaida ko hujja ba da ta'ajijin bayan gajiyar da shi saka da ya tabbata ba za a saurare shi ba ta ka da a riga yanke hukunci amma abubuwa guda jira abin da ya shafi wakafi tsaki dangantaka wato dan abin shiga cikin wata zuciya ko kuma wanda ya shafi jini wato ke nan kuma wanda ya shafi yanci wannan kan a saurare su kuma a canza hukuncin a kace wani wato sabon hukuncin alkali da zai shayar da shi na yi hukunci shi kenan ya wuce ba a waɗannan ba mu muka bai wuce ba saboda ko a yi nan matsalolin bai wuce ba saboda muhimmancin su mun yi ta ya ƙara mana fahimta ƙara mana imanin da tsoron Allah wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka da nabi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan mai tambaya na farko yake cewa fadin Allah subhanahu wata'ala cikin hukuncin fidiya a aikin hajji wanda ba shi da ragon yanka ko kuma abin yanka ko kuma ikon ciyarwa akan yi azumi goma uku a kwanakin hajji ko kuma uku a hajji bakwai kuma idan an dawo gida malam wanda kuma gidan shi a can garin makka yake fa bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa qala assalamu alaikum wa so wannan hajja yake nan ba fidiya ba wanda ya yi tumatiri ko kirani bai samu kuɗi da zai sayi dabba ya yanka ba ubangiji subhanahu wataala ce kamar ne shi kafiya mu fala ta ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka ashrun kamila sai azumi kwana uku a lokacin da yake aikin haji sannan kuma ya guda bakwai idan ya dawo gida so sai shi kuma yake cewa wanda gidansa yake maka ba So shi ma da gidansa yake maka ya dawo gidan ne ko jiji ya koma ya koma shi ma ko ka kowa in ya koma gidansa wasu malayi ma suka yi sabani wasu suka ce izara jatun din nan ai idara jatun min mina da maka idan kuka baro ne kuka dawo maka to sai ku yi guda wato guda bakwai ne to kuma ke na sai wanda yake wani garin ma a ce yi yake nan yi ta wannan ku yi kan balle ta kuma wanda yake garin maka. okay to ya eh, lalle ga to ya kamata kare ta aya ذلك لمن لا يكون hazin حاضر المسجد na abin da ake nufi wanda iyalansa suke wato garin makka shi kwata-kwata ma babu hadaya a kansa babu hadaya a kansa sau da ke nan idan mutum mazaunin garin makka ne to babu hadaya a kansa ballanta na ma a ce azumi guda uku in ya dawo mutum kwarisa guda bakwai sai dai wanda yake wani gari yana da masauki a makka kaga ko da a ce gidansa ne na kansa idan ya dawo za a ce ya dawo ya dawo su kuma wani ce wasu kasashe kuma suna da gidaje a cikin garin makka amma in asalin mazauni ne da iyalinsa a garin makka ai dama babu hadayan ma a kan da bane sana kuma a zora masa a zora masa azumi to malam don Allah ya aike wankan janaba ya ce wallahi shi bai iya ba a ba ne faro ai ka bashi wuzuri cewa tun da ce bai iya ba kuma sun shiga ne shi wakashin ba kala biyu ne akwai sifatul ijiza akwai sifatul fabila sifatul fabila inda aka fi son ka yi, shi ne ka wanke hannunka sau uku kafin ka ba a cikin cikin ka ko wani kwarya na wankan ka sannan kuma sai ka yi tsarki sai ka wanke abin nan ka ka yi alwala in yadda ake alwalan sallah sai ka kwa hannunka a cikin ruwan ka fitar ba tare da kai dan ko komai ba sai ka mummurga a saman gashin ka saboda kofin gashin ka su rufe domin ka da ko suna hutuwa ka kawo ruwan ne cutar da kai suna ci ka wanke kanka sau uku sai kuma ka wanke kare jikinka da dama daga sama zuwa ƙasa sake wanke farin jikinka na hagu daga sama zuwa kana ko ina jikinka ya samu ruwa ka wanke ko ka fara wa jikinka ruwa bangaren dama sannan ka za bangaren abu daga sama zuwa kafa in dai ko ina samu ruwa jikinka to haka wanka da ban banka yayi kuma haka aka fi ko kuma sai ci ka kotul ijisa ya yi ba haka aka fi so ba shine ka fara ruwan a jikinka gaba daya kuma yadda ake wanka jin ni, ko ka ji wannan dake dakin ba idan ka yi haka wanka da ban banka yayi kuma Allah zai karbi sallan ka insha Allah. wanda ya ce malam wani bawan Allah ne yake son wahala baki da shi za a sayar da rumfan da nake to yana so mu nuna mu za mu saya mu za mu sayar rumfar daga baya sai mu sayarwa wani a gefe ba tare da mai filin ya san da haka ba ita malam ne matsayin wannan al'amari kowa mai fili ni ba fahimci ba tare da mai rumfan ma'ana kenan yana haya a rumfa sai mai rumfa ce siya shi kuma yana son ya siya ba shi zai siya ba wani ne zai siya sai a haɗa baki da shi a matsayin shi ne zai siya sai bayan an siyar masa sai wancan kuma ya biya wannan bai halatta ba domin akwai ha'inci a ciki ya kamata mutum da ya sai da kayansa ya san waye ya siyarwa. ko musamman kai tun da kai ne mai siyarwa kai ne mai abun nan mai siya kai ne kake cin shago kaga ku bukatan ya san cewa kai ne za ka sai shagon ka ko zai maka sauki ko ma ya maka tsada dai shagon kai ne za ka siya don tun da shi zai siyar yana da daman ya siyarwa kowa kaga idan kai masa haka nan gaba ya gane cewa ba kai ne ka siya ba wani ne ya siya zai ce ka ha'ince shi ne don kila ya rage maka da sababin kai ne inda wancan ne ko da zai rage masa ba. kaga za a samu matsala sai ka abin da ya kamata shine a gaya masa gaskiya kawai cewa ba ni zan sai ba wani yana son tafiya sai ki ki gudan yanda yake gani ya kamata da wani wannan shine fi maka alkhairi kan ku samu mutunci a ciki ba za ka ne ba kwarai da na fahimci tambayar kamar ba a ma da shi kamfar ba shi ne yake so wani ya zuga shi su ce suna so sirrin fatin da shi yake haya a cikin ta sun kasa ne yake zama zai sayar a matsayin shi da ke sai su haɗa baki sai a sayar wani ya kana fahimci tambayar. yana da wani suna kawon bai da mahalli a harkar shaguna ko eh tambayar da haka ne da bai in bai niyan sayarwa ba ai ba na tashi ya sayarwa in kuma kuɗi za a nuna masa a siya da tashi ya sayar shi kuma riba ne wurin ba. Hmm. ko ko ko ne fahimci wani abu. ba da farkon shi ne ko to kaga a ran makai ba san karfa ba ne kawai shi yasa ba shi yasa wannan bai kan mm, eh? ko wannan kafa ne kai to yanzu ka ba san eh me wata fahimta a to wannan ai ba ba hakkin sa ne wai in ya fahimci wanda zai sayar da zai sayar ba sai shi wanda yake cikin shagon a haɗa baki da sayar ya saya a matsayin wannan ne Sai yana da hakkin ya ki sayarwa wani yayi kawai a kyauta masa ba daidai an yi hakan ne yau ka ka da ka ce wani zan siro ba zan siro wani ba sai masu addu'o'i da gaskiya da ya samu karuwar wato haihuwa yara biyu namiji da mace yake roƙon malam da sauran yan uwan musulmi ya sanya su a cikin addu'a Allah ya raya su kuma ya sanya musu albarka sannan akwai makwabcinmu da aka tafi har shagon shi kwanakin baya aka yi masa ta'addanci yana nan ga asibiti muna neman yan uwa musulmi su sanya shi cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya kuma ya kare shi da sauran yan uwa musulmi baki daya sannan kuma an ce madan a da maka kara tunatarwa cewa gobe insha Allah wannan masallaci akwai daurin aure malam barkin do saurin aure malam malam barki da jama'a masallacin annasi insha Allah gobe bayan juma'a nan sannan akwai wanda suka nemi addu'o'in nan duka Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi gaba daya sannan akwai wani bayan Allah da suka yi asibiti na gombe da ya da kuma uban ya rasu dan kuma ya kai suna zuwa Allah ga farkawa kuma kuma ya ba wa dan lafiya dan suka bukaci addu'a na lafiya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah ya gano bukatun mana alkhairi gaba ɗaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب الناس أهل الباس واشفي أنت الشافي لا يشفع إلا يشفعك اشفع أنت وحده السلامة اللهم اغفر له وجزاه اللهم اغفر له وارحمه وعافي واغفر واقل نزله ووسع مدخله وغفر الدماء والحج والبلد ونقي من القدر وصنوبك وانك الصوم الذين تنسلوا من كان مثلا فللشيطان من كان مثلا فتبع عن سيئاته اذا مجد قدره روضة من رياض الجنة ولا تزال غفرة من فضل النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين